Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogon naku 'yan Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban hukumar zaɓe Farfesa Jega ya bayyana gaban majalisar dattawa inda ya ba da bahasi kan dalilan ɗage zaɓe da nanata cewa da na'urar tantancewa za a gudanar da zaɓen watan gobe. 'Yan bindiga sun tarwatsa taron kamfe na APC a Okirika jihar Rivers inda har ɗan sanda ɗaya rasa ransa. Hamid Ali na APC ya nuna bacin rai. To saboda sun ga ba zaben nan in an yi shi aka yi sahihin zabe za su faɗi. Fani Kayo da na kamfe din Jonathan ya kushe caccakar Obasanjo ga Jonathan da nuna Jonathan ɗin na son makalewa kan mulki kamar Lauren Gbagbo. Kayo da ya ce Obasanjo ya tsani Jonathan ne idan ya kasa juya shi kamar raƙumi da akala. ba da dadewa ba sai Obasanjo ya keta takardar shaidarsa ta PDP. Shugaba Jonathan ya tura sunayen waɗanda yake so a nada minista don mai gurbin waɗanda suka tafi neman gwamna, ciki da madan Akwashiki daga Nasarawa da za ta mai gurbin labaran mako da ya koma Abga. Nasira da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu runtuma zuwa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda har yanzu wakilin namu Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan gudumawar ƙasashe makwabtan Najeriya da kuma matakan da Najeriya kanta ke ɗaukawa na magance fitinar Boko Haram don a samu gudanar da babban zaben Najeriya da ke tafi cikin natsuwa. Yau za mu ɗora ne daga inda Nasiru ke komawa ga Malam Kabiru Abdullahi. wanda ya nemi ƙarin haske daga wajen shi game da yadda zargin sace shanu kan kawo tashin hankali. Abin da za mu so na sani ga mutanen da ba san wannan yankuna da kake lissafawa ba, shin shanun nan na Fulani ne ko kuma mutanen yankin akwai masu kiwo waɗanda ma ba Fulani ba ne? Shanu kan akwai na Fulani akwai kuma wanda ba na Fulani ba. To yaya za ka kawo hasashen cewa misali satar shanu ka iya kawowa har ma ya kawo rikicin da zai shafi waɗanda ma ba su taɓa yin kiwon shanun ba ya faru lokacin Joshua Dare. Eh ma'ana in an sace shanu ma'ana ba akwai barayi kusan a ko'ina kuma ba ko'ina ne ake faɗa ba. Haka ne. Ka bayyana wa mutane yaya kake ganin yaya satar shanu zai iya jawowa har ya shafi faɗa a cikin al'umma gaba ɗaya. Satar shanu abin da zai jawo saboda in za a zo satan ana zuwa ne da bindigogi kuma idan an zo kafin a sace sanun da ka samu da wuya ba a ce an kashe mai kiwon ko kuma masu shanukan ba to kaga duk mutumin da aka kashe nashi ya gani zai ce zai rama ne a wannan lokacin to in ya je garin rama sai gabin ya dawo fada oh kana nufin eh, su ko fulanin ko kuma masu shanun Ah, su ne sai su zo su ma sai su rama waɗancan ma sai su ce a ah, su ma za su sake ramawa har abin ya zama babbar fitina kenan kwarai kuwa saboda wani rama an je rama wanda ma ba shi ne aikata ba sai ga abin ya shafe shi sai ga kuma shi yan uwan shi ma sun ce su ma ba su yadda ba sai ga fada ya haure amma wannan yankin kusan zan ce yanzu kamar mutane suna zaune lafiya ai ah, kusan zan iya cewa sun yi karatun ta natsu in ji masu iya magana ba ga wannan irin al'amari ba zai iya haddasa wata fitina ba tunda mutane ana ta tattaunawa tsakani an samu zaman lafiya an samu zaman lafiya a baya amma yanzu abubuwan da ke tasowa ana so a koma gidan jiya to a ganin ka da da yake daga wannan yankin kake kuma ga kana a abuja ka je ofishin yan sanda ka dawo wani mataki kake ga ya dace a ɗauka a takaice wanda zai hana wannan hasashe da kake yi faruwa matakin da za a ɗauka shine hukumar 'yan sanda su sa su 'yan sandan da suke wannan yanki su yi gaggawan fito da bayanau daga ina aka kwaso shanun nan suwa suka sato shanun nan suwa ne ne masu shanun nan menene ya sa shanun nan suna nan a wurin aka waye gari aka ce an sake sace su kuma kana jin shanun sun kai nawa ne ma da aka gano sama da talatin ne to a kan shanu misali kamar talatin da wani abu kuma kaga dai duk shanu talatin ya zan ce ba su kai kamar ran darajar ran dan adam ba kwarai kuwa, amma ka gani kan wannan shanukan sai ya zamana an kashe ran mutane sama da dun yanzu na maka bayani bai wuce sati ɗaya ba akwai wani ana ce mishi bala ba ka son masi ya fita bayan gari na aka kashe shi aka sassare shi kagan ana zaune lafiya kana da yancin ka je ko ina ka fita ka je wani wuri sassare ka kuma da aka sassare shi nan ga hoto har aka binne shi amma har yau baka ji su wane ne suka kashe shi ba Idan jami'ai ko hukumomi suka je wannan korafi naka, shin in ana neman ka za a iya samun ka kuma in za a same ka a ina za a same ka? Kwarai kwada a same ni tunda akwai numban adireshi na a letan da na kai mishi akwai kuma numban waya na. bishin ma shi kaji abin da shi Kabiru ya faɗa shin kana jin mutum ɗaya zai iya rungumo irin wannan maganar ya kawo ta ta yi wani tasiri ko a nan tare? eh ita magana ko mutum ɗaya kawo ta ko mutane da yawa ya kamata a bincika a gashin menene ke ƙasa dan in ya hito kila yana iya mamaye duniya so in aka ji irin wannan ya kamata jami'an tsaro da shugabanni wanda allah ya ta ma wannan shugabanci su bincika su ga gaskiya al'amari amma su kamar maganar mutanen plateau ai su yanzu alhamdulillah tunda ai kamar suna cikin kwanciyar hankali ne a saɓanin mutane na gabas ta arewa maso gabas wanda su yanzu wani yana gindurwa wani yana waje wani ma bai san inda yake ba nasiru ya shiga cikin halin haƙula bai san ina yake ba Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni ni ne maka wanda ba kyau idan Allah ka sanar da ni jihar mu guda ɗaya ga kasar mu guda ɗaya kai da ni so irin wannan kuma mutane ni kiran da zan masu daga karshe kowane ya zo a samu 'yan sandan sa kai wato abinda ake cewa community policing dole ne mutane su tashi su kare kansu saboda gwamnati ta nuna cewa akwai gaza ta tare da ita wato ma'ana ya za a ce gwamnati ta gaza bayan ga jami'an nan muna gani kuma jami'an nan ana biyan su albashi domin su gudanar da wani aiki to ai mai magana na baya yin magana kasan san duk aiki in kana yin shi baka da cikakken kayan aiki akwai matsala mana zuru wannan wayan zai rike ma ak-74 eh, eh, eh, wani kuma zai zo da babban ak-47 wani kuma zai zo da babban makami wanda zai ambushin din wuri gaba ɗaya ta rotsa ku ku daga aiki ai matsala bishir mashin ka duba kamar ma yaƙi ne ake na ƙunar bakin wake wanda yara ƙanana za su ji ma ba mai suke su ta gwamnati wani irin in ba dai ana so kuma gwamnatin ta rika amfani kuma da wasu dabaru na alam wasu dabaru na aljanu baya za a yi a gane irin wannan in ya zama mutanen nan suna buya ne a cikin jama'a suna aikata yanda za a yi a gane mala nasiru na ce ma in akwai shugabanci na gari ba za a gane wannan abu kar ka manta kwana kwanan nan a faransa an samu irin wannan mutum mutum goma sha uku aka salwantar da rayukansu amma gaba ɗaya aka samu gwamnati ta baza jami'an tsaro cewa wajen mutum dubu tamanin su shiga domin su farauta wannan abu. o kana maganar jaridan nan da da ta buga wani abu da ya shafi yauwa shi magana shugabanci na gari ma nasiru in dai akwai shi da zarar mutum ɗaya na duniya an taɓa ma ɗan ƙasarka to dole za ka tashi tsaye amma yau mutum goma sha uku nan kullum duk rana ta duniya sai an kashe su a najeriya ma nasiru amma gwamnati ta gaza komai ba za ta iya taɓuka komai ba to ai abinda kake magana wannan kuna bakin wake shin a najeriya aka fara yin shi ai akwai abubuwa waɗanda idan suka same ku ko suka same ka kana fita waje ka nemi wanda abin ya fara samun shi a da ya da ya same shi yayi wannan bakin wake yaƙe-yaƙe ba Najeriya ka fara ba an yi kasashe da yawa a duniya daban-daban me zai hana ita gwamnati ta tura jami'ai su ta yi su bincika su gani cewa to irin kuna bakin waken nan ta yaya za mu bi mu kawo za mu bi mu ga mun kawo karshen shi to ba abu ne sabo duk wannan abu ya koma dai ga maganan nan ta shugabanci mara kyau da muke fama da shi shugabanci mara kyau da muke da ko in ko in da shugaba Jonathan ya nuna da rayuwar mutane da su To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To an ce daga na gaba ake gane zarfin ruwa. Wannan shi ya kamu gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kare arewar daga fadawa ruwa mai zurfi. Yau dattawan da za su sake mana jawaban su ne janar sakatare na ƙungiyar Kiristan Najeriya kan Dr. Musa Asaki da kuma Sheikh Yusuf Sambarga cikin. Da farko dai ga Dr. Asaki. Masu sauraron mu barka kuma na gode da wannan lokacin da kuka bani. na Reverend Dr. Musa Asake, janar Secretary na Christian Association of Nigeria kan. Ina so masu sauraron mu su sani duk dan arewa da yake dan arewa yana zama a cikin bakin ciki a wannan lokaci rashin zaman lafiya da hadisin da ke akwai kise-kishen da ake yi kone-konen da ake yi abin ya dame mu tambayan da kowanne dan arewa da najeriya da ba daya ma ke yi shine me ya kawo wannan ba haka muka saba zama ba wa ya kawo wannan masifan me yana so ya samu daga ina ya fito me yana so ya samu a ƙarshen wannan abin san wannan mutum ko waɗannan mutanen ganin irin kisan nan da ana yi abin bai dame su ba har ya kai ga inda suka ba arewa banzan suna masu nema su zo su yi kasuwanci a nan ana gudun arewa wannan ba shi da kyau nawa kukan shi ne ga shugabanninmu a arewa ina ganin shugabanninmu na arewa suna nan suna magana magana magana amma ban ji sun dauki lokaci suna magana akan abin da ke faruwa ba ba su ganin kisa nan ne ban ji sun gama karfin su suna kuka a samu zaman lafiya a ce da waɗannan abubuwa zancen aiki ya taso da muna da masaka a nan arewa akwai aiki abubuwa suna da kyau musulmi da krista suna zaman lafiya mu je makaranta tare muna aiki tare sai aka waye gari wannan abin yanzu haka babu a tarihin Najeriya shugabannin kasa guda dawa sun fito daga arewa ina suke lokacin da abin nan ya shigo su waɗanda suna mana birnadin nan za a ce mani ba gan lokacin da suna shirye-shiryen ba shugabanninmu na arewa ina roko da babban murya ku zauna ku yi taro ku yi bindini ku gan yadda za mu yi maganin wannan abin za ku gaface ni ni ina gani ma wahala nan ta taso daga wajen ku ba mu gan abin da rawan da kun taka mana arewa ba sai dai suna maganan siyasa don haka ina roko ku zauna ku dauki da tako ku tara matasa ku tara duk wanda ya isa mu duba baitin wannan abin mu yi kuka zuwa ga Allah Allah ya dauke muna wannan masifa arewa ta zama arewa inda kowa yana da yanci ya yi rayuwa mai kasuwa ya yi rayuwa mai addini ya yi addinin shi amma abin sai ya juya yanzu haka yi barkate to don haka ina roko ga masu sararinmu da krista da musulmi mu yi addu'a zuwa ga Allah ina roko ga shugabannin arewa shugabanci ba neman shugabanci ne kawai ka zama shugaba ba kana wane ne zai cice mu wane ne zai share muna hawaye ina roko ku yi wani abu wannan abin ya kai ga karshe wannan shine rokona zuwa ga shugabannin arewa zuwa ga mutanen arewa zuwa ga masu bi da krista da musulmi arewa ta zama ba arewa ne kuma ba ba ku jin kunyan wannan abin me za mu bar wa tsara masu zuwa ba za su yafe mana ba in ba mu yi gyara tun muna da lokaci ba tsara mai zuwa ba za su yafe mana ba wannan shine ne nawa umar da arewa yadda aka san shi da zaman lafiya da son mutane ba son zuciya da nuna bambancin addini ba na gode da wannan zarafin shi ne na jawabi da roko shi ma Sheikh Yusuf sambarga cikin ya ce duk 'yan arewacin Najeriya 'yan uwan juna ne kuma kamata ya su gudu tare su tsira tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da musulmi da kirista duka mun wayi gari mun mallaki Najeriya. wani daga cikinmu ba yi da iko ya hana wani ‘yancin addininsa. Duk yadda musulmi yake da tsatsauran ra'ayi a musulunci wajibi ne ya yi haƙuri domin tilas in gari ya waye sai ya ga kirista sai ya ga coci sai ya ga gurin ibadarsu. Haka shi ma kirista duk yadda bai san musulunci. to sai ya wayi gari ya ga musulmi ya ga masallaci ya ga rawani ya ga alamomi na addinin musulunci to tun da mun fahimci haka babban abin da ya ba mu yi kokari mu haɗa kai mu zauna lafiya da juna domin idan babu zaman lafiyan babu ma yadda za a yi a gudanar da yadda addini yake yanzu idan ai muna gani a tashashen yatsa labarai na duniya cnn da ainihin jabira sauran kafafen yada labarai na duniya mutum ne idan ana bala'i ko ana fada ko ana tarzoma za ka ga mutum ya gidan shi da motocin shi na alfahari amma dole ya gudu ya fita ya bar gidan ya tafi daji ya yi bukka ya kwana da shi da 'ya'yan shi ya zo yana bin layi ana sa mai abinci a kwano. alhali da shi wani babban mutum ne mai mutunci mai gida da iyali da komai wannan kadai kurin ya kamata mu gane illar musiba da fitina Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mana fataku fitinatan la tusiban allazina zalamu minkum khas ma'ana ku ji tsoron zuwan fitina yadda ita fitinar in aka jawo ta ta zo to ba za ta tsaya a kan waɗanda kaɗai kurin suka jawo ta ba tana hawa kan wanda ya jawo ta ta hau kan ma wanda bai jawo ta ba tana iya wa ma ta tsallake wanda ya jawo ta ba ta samu ba ta samu wanda aka jawo shi bai sani ba da wannan yake kira da cewa hausawa na karin magana suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki to ba ya ma fi zama ɗan sarkin ba ya ma fi zama sarkin domin in ba zaman lafiyar ba za a iya addinin ba. sannan ai akwai wani abun da dole ne duk yanda mai wa'azi zai kare bai taɓa kowa ba to dole sai an faɗi gaskiya ai muna sane da cewa wannan fitinar da wannan musibar da aka yi kawo mana mu ta zama halin da take ciki a yau ta abin da ya haifar da ita rashin adalci ne shine hakikalin abin da ya jawo mana wannan idan da shugabanninmu za su zama masu adalci akan shugabancin da aka dora musu tsakaninsu da talakawansu wallahi za a sami ingantaccen zaman lafiya a Najeriya. To amma yau an wayi gari makarantun talakawa daban, makarantun 'ya'yan masu mulki daban, asibitin talakawa daban, asibitin 'ya'yan masu mulki daban. Komai an bambanta ya zani mu iya samun zaman lafiya a cikin ƙasar nan. hatta da wutar lantarki a ƙasar nan an kasa kammala ta kamfanonin ƙasar nan gaba ɗaya duk sun mutu yau ka shiga kano ka ga ainihin inda kamfanoni suka zama gawawwaki ka zo kaduna ka ga inda kamfanoni suka zama gawawwaki ka je sokoto ka ga inda kamfanoni suka zama gawawwaki 'ya'yan al'umma suna ta ƙare karatu babu inda za su je su yi aiki me zai sa ba za a samu matsaloli a ƙasa ba wato wasu abubuwan ne guda biyar da ake so ka karewa talakan da kake ma mulki ka kare masa mutuncinsa ka kare mashi jininsa ka kare mashi dukiyarsa kare mai nasabarsa dangantakarsa kuma ka kare masa ainihin hankalinsa in kana mai mulki ba daidai ba ne ka bari ana shigo da kayayyakin waye da zai gurɓata tunanin 'ya'yan talakawa da jama'a ba daidai ba ne ka bar barayi da 'yan fashi da marasa gaskiya suna illa a ƙasa ba daidai ba ne ka bari ana harkar zinace-zinace ba daidai ba ne duk irin waɗannan abubuwa masu mulki su hana to an bar al'umma kara zube ba tsari wannan shine karshen jawabi na ina muku fatan alkhairi da mu baki ba Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin nama tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.